بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمنا يا رب العالمين هو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أقار قوليك أن تبارك وتعالى ليرى مئزوا بكل من رانا تي ورانا الحميد لا نرقو مساء تفق دوات رمضان هجرة أن يكون الأرض والمدينة سنة في كرة تاجب لا يتجيب في الأرض كن يرزاق الله تبارك وتعالى ya sake dawo da mu domin ci gaba da abin da muka saba gabatarwa a daidai lokacin irin wannan a wannan masallaci ne da barka in Allah ya so kuma za mu dora da mu ci gaba muna cikin suratu ali imran aya ta nawa aya ta saba'in da bakwai suratu ali imran aya ta saba'in da bakwai Malamin ya ce wa min qiyamati ahlul kitab yana daga cikin yaudara daga bangaren yahudawa yi gayar da mali wacce ba su tafi dukiya ba ta baji da kitabin nan canza abin da Allah ya faɗa canza littafin Allah bima ya kebo da irin abin da suka tsaftace su misali na asmi na ji sallallahu alaihi wa sallam misalin abin da ya zuci sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin al suna canzawa suna cewa ba shi bane أتجراه إليهم في التوراة كما الله القول يسوع وكما القول الله في التوراة وإجراء da kuma كذبا لكما da كذب suna yin rantsuwa da Allah a kan ƙarya to abubuwa yana da cikin halayen gudawa. aw sai bai istirhadi ko kuma wajen sai da kaya da sayarwa suna rantsuwa kan ƙarya ورد الابتداء فيهم أكي الدعوة حتى أنا مهوم به كده من يقول لو أن الآية تجديد في الله تبارك وتعالى يكفيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يسرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بهاد الله ثمنا قليلا وإيمانهم ثمنا قليلا lallai waɗanda suke sai da alkawarin Allah suke sai da rantsoyinsu wato ɗan kuɗi kaɗan wala ita la salata lahum fil akhirah irin waɗannan ba su da wani rabo a gobe kiyama wala yukallimuhum Allah kuma Allah zai yi magana da su ba faradan dan ya fice da su wala yanzuru ilayhi Allah ba zai musu kallon rahama ba yawmal qiyamati ala yawmal qiyama wala yuzakkihim kuma Allah ba zai saka su ba ولهم عذاب أليم كما سنا عذاب mai ما كما ما يرتقي الله تعالى من العذاب الله يقول وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند ما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وإن kuma za ta samu wasu daga cikin su yahudawa ɗin na fariƙan akwai wata ɓangare wata ƙungiya yalwo yalwuna asnatahum bil kitabi suna ƙarfafar da harshen a lokacin suke karanta littafin Allah sai suka zo karatun littafin asawa da suka ƙarfafa karatun su fashe shi ɗan zukatan su ba haka yake ba a littafin su ƙarfafa harshen su sai kai tsammani kamar littafin Allah ne da ta haka goho yana da kitabi a yi tsammanin littafin Allah ne don a yi tsammanin abin Allah ya saukar ne wa ma huwa da kitabi alhali ba littafin Allah ba ne ba su suka karanta ba wa ya kulu na komin a cikin yadda suka faɗa haka Allah ba daga Allah ya ce ba Allah ya faɗa haka suka kirkiri wannan suka faɗa wasu zukatan waya kolo na alallah da kaziba suna kakkariya suna jinginawa ga Allah wahum ya alamun al'ani kuma suna na ƙarya ce suna suna abin ba haka yake ba haka suke kirkira suna jinjina jinginawa ga Allah Allah ta yi malin yake wani shi ba hatu al-mujawar da hatu shi ma hatu shi ma hatu shari'a yana daga cikin shi ba rikici wato kokarin tsallake shari'a kokarin wata gona da iri ga shari'a da asali ta abdul wai dan kokarin girmama wani ko dan kokarin mutunta shi a girmama shi sama da yanda shari'a ta girmama shi wannan wani rikici ne wanda waɗansu yahudawa suke kokarin su tsora musulmi da musulunci a kai dan da su ne su masu zace su wuce gona da iri a wajen aikata ayyukan ibada a wajen aikata ayyukan addini don haka ne suka samu wa'yansu aka samu wa'yansu daga cikin musulmi waɗanda ba su fahimci musulunci da kyau ba suka zo suka ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya muhammad inna nusallimu alayka kama yusallimu ba'duna ala ba'd ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya annabin allah mun ne maka sallama kamar yadda sashen ne yake maka sallama an bambanta ta a wajen sallama ɗan yanzu afala na sujudu laka wa mu murƙaya maka sujuda mana maimakon ne maka sallama kai mu fifita ta dan kai kana da fifikon darja a kanmu mu bambanta ta wajen gaisuwa in muka zo maimakon ne maka sallama kamar yadda ake ma kowa to kai sai mu faɗi ne maka sujuda sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya ta tafi dan ya rabbi قال da hali akan من الله ayyuka ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون نعم. الله يأتي ما كان لبشر بزي تبيوا بدا مكتب أن يؤتيه الله الكتاب الله يبقى هو الحكم يبقى حكمتي وتيقويا من شريعة يفهم تدكي شريعة والنبوة ألا يباب في النبدأ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله sannan ya dawo yana cewa mutane ku zamo bayina ku yi min irin abin da ake ma ku yi min sujada duk mutumin da zai iya faɗin wannan to Allah ba zai ba shi annabta ba Allah ba zai ba shi shari'a ba walakin duk mutumin da Allah ya ba annabta da shari'a kullum ka same shi yana cewa mutane kunu rabbaniyina ku zamo malamai ku yi kokari ku yi karatu ku yi ilimi ku fahimci addini ku yi aiki da ma kuntum ta'allumun ku yi aiki da abin da kuke karantawa ko ku yi aiki da abin da ake sanar da ku na ilimi bi ma kun kuntum hinan ta taji ko da abin da ake sanar da ku daga littafin Allah bi ma kuntum tadrisu da kuma abin da kuke karantawa ku yi aiki da shi wannan shine aikin annabawa wannan shine aikin mutanen kirki ba wani mutumin kirki da ke ce wa mabiya lalle su bauta masu shi karan kanki sai dai ya ce muku su yi karatu don ku fahimci addinin Allah ku bauta mu Allah wannan halayensu kenan haka annabawa suka yi kuma haka Allah ya faɗa da haka da wannan suka kange wata fitina wacce wasu daga cikin mutum suke ganin cewa matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda suna son shi saboda girmamawa da suke mace, kai ya cancanci ma su mai sujada Allah ya ce ba zai yiwu ba wani mutum wanda Allah ya ba annabta ya ba shi littafi ya ba shi hukunci shari'a sannan ya dawo ya ce a bauta mai a yi miki irin abin da ake ma Allah na bauta ba zai yiwu ya ce haka ba sai dai kurin ya ce ku zama malamai aikin da suke kenan ku yi karatu ku yi karatu an gani ma kun tuntu an yi mulan da kitabi da abin da kuke sani na daga littafin Allah wadda ma kun kun tabbata sun da kuma abin da kuke karanta kuke karanta muke yau da kullum to ku yi aiki sannan kuma ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون wala ya amura ko kuma wala ya amuru kun din ma'ana ɗaya ne in ka ce wala ya amura ra'un da fataha to yana da aka ce akan wancan yi wannan dai annabi ba kuma zai taɓa umurtar ku ba an tattace zuwa mala'ika ta kulli mala'iku wannan shi ne annabawa arbaba a matsayin ababen bauta in ka ce wala ya amuru kun shi Allah kenan tabaraka wa ta'ala wala ya lahu fina kuma Allah baya ta ku an tattakirar mala'ikata wannan biyin arbaba da ku riƙi mala'iku ku riƙi annabawa a matsayin ababen bauta Allah da yi wannan umarni ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi wannan umarni ba domin wa'in su riƙi annabawa su riƙi mala'iku ababen bauta kamar sa'ibawa sun riƙe mala'iku suka ce ‘ya'yan Allah ne mata suna kama kafa da su suna bauta musu yahudawa sun riƙe annabi uzair sun ce ɗan Allah ne da haka suke bauta mace a matsayin ɗan Allah haka nan sun riƙe malaman suna yahudanci har gobe suna bauta musu kamar nasara kiristoci su kuma sun ce annabi isa sun ce ɗan Allah ne suna bauta mai wasu ma sun ce Allah ne haka kuma sun ci manyan bitar-bitar da fada-fada ɗinsu su ne musu irin abin da ake ma Allah na sujuda su ne musu sujuda to Allah bai umarni a yi wannan ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai umarni a yi wannan ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ta yi amura kun bil kufri shin yanzu Allah ya umurce kuma ku aikata aikin kafirci manzan Allah ya umurce ku aikata aikin kafirci ba a ga irin amincin musulmi bayan sun zama musulmi bayan sun zama musulunci kun ga wannan tambaya ce in kare. ma'ana allah ba zai umarce ku da wannan umarni ba manzan allah ba zai taɓa umarta ku da irin wannan umarni ba a ce ke na ƙin uwa kun ga wani ya duka ko kuma wani ya duka ya yi su juda irin yadda ake ma allah su juda da asalin girmama wani mutum to ya bar musulunci fi kan daga musulunci a gane wannan kuma wannan kenan wata aya in Allah baraka wa ta'ala yake cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada wa sun kautara masajida suka ce masallatai na Allah ne ba a bauta ma kowa cikin masallatai sai Allah akwai daga cikin malamai waɗanda suka fassara masajida ɗin nan ga nan da ake sujuda goshi hanci hannaye gwiwoyi digadigai ba inda ake durkusar da su su kai ƙasa don ma wani in ba Allah ba su ne masajida ina fata mun gari Allah ce ne aya ta gaba Allah ya ce وإذا قضى الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ثم بين الله تعالى أنه لا يجوز لأحد ممن هو على دين غير الإسلام أن يستمر على التمسك به ويترك الإسلام Allah sai ya bayyana mana cewa kai taɓa halarta ga wani mutum wanda yake kan wani addini wanda ba musulunci ba a ba shi dama a ce ya ci gaba da wannan addini bar musulunci ba da ma ta bayyana lahu annahu la bayan kuma al'amari ya riga bayyana a gare su musulunci ne shine gaskiya muwafiqun fil aqidati bima lima fi kitabihi musulunci ya dace ma abin da ke cikin littafin na aqida ya ya'malu bihi wanda yake aiki da shi is domin taraku da kuli mil islam in yi musulunci harkun da dinihi da ya bar addini kenan لأن الميثاق الذي في كتابه مستلم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم دونين الأول اللي كيسوا لن تابنا كوني كو التوراة كو إنجيلا هي هدي إيماني دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاهت على يكي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين سلنوكة لأن يأل أول يتعلم كو النبي يزوك Allah ya yana yin wannan alƙawari da shi da ma a atai gare da abin da aka ba ku ko abin da Allah ya ba ku min kitabi da daga littafin ku wa hikimatin da hikimar da ke cikin littafin thumma ja'akum rasulun sannan sai manzo ya zo muku manzon ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan manzon da ya zo musaddiqul lima ma'akum yana gaskanta duk abin da ke tare da kullum da aka ba annabawa bai karyata ko ɗaya daga cikin wa'ancin littattafai ba ko annabawa sannan aka umarce ku da littattafan naku la tu'mi lallabi lallai ne ku imani da wannan man su wani ne wani addini wanda yake bin wani annabi a cikin littafin wancan addini a cikin ajin da wancan annabi ya faɗa ta kai wannan kalma cewa in wannan annabin ya zo na ƙarshe wanda za a aiko ne gaskanta abin da ke tare da mu la tu'minan nabi lallai ne ku yi imani wal na, kuma lallai wallahi ku taimake shi duk wannan yana da gurin cikin al-taura yana cikin injila yana cikin jillatan da an taba annabawa inda nan gabata a tambayi mutanen lokacin a karatu kun tabbatar da wannan kun fahimta ce mun fahimta ku aqaftum ala zalikum isri to alqawari fa mun ke ki da ku kin wannan annabin ya zo za ku riƙe shi za ku yi aiki da shi ma'ana za ku tabbatar da annabin Allah ne ku ne kalu mutanen su ce a karna mun yadda ya Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fasilu to ku shaida ku shaida an yi wannan alƙawari da ku ya ko mutanen al-saura cikin al-saura ku shaida an yi wannan alƙawari da ku ya ko mutanen injila cikin injila to ana ma'akum yana shahidi Allah ya ce ni ma ina nan cikin masu shaida na ce da an yi haka kada ku saba Allah ku akwai an yi wannan kawai a saura har cikin injira an yi domin Allah ta baraka wasu ala ya bayyana mana ya ce wa ita kada isa bani maryama ya gani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين Allah ya ce wa izu kala isa bin maryama tunda lokacin da annabi isa dan maryam ya ce ya bani isra'ila ya ce ya ku bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum ni manzan Allah ne zuwa gare ku kun ga bai ce dan Allah bane ni manzan Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya min at ina gaskanta duk wani littafi da ya zo gabani na ina gaskanta at-taurati wa musaddiqan bi rasulih inna yamuku wa mubashiran bi rasulih inna yamuku al-bikr jazuwan wani manzo inna yamuku muku bikr bi rasulih jazuwan wani manzo ya ati min ba'di zai zo baya da ismuhu ahmad sunan ki ma ahmad sai haka wannan ya tabbata a cikin injira da annabi isa ga wannan da annabi ke son kenan yace inna yamuku al-bikr jazuwan wani manzo da sunan shi ma Ahmad to Ahmad din nan shine sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine sunan shi wajen mala'iku duk mala'iku suna kiran shi ne Annabi Ahmad haka in kana so ka gane Ahmad shine Muhammad rubuta Ahmad ka rubuta Muhammad daga me bambanci tsakanin su bambancin kurin wannan farko mimun ne wannan farko alhamza ne da ka wuce a sai ga ta'un ne da mimun da dalil sai ya baka aham haka ka wuce ma sai ga ta'un ne da mimun da dalil sai ya baka muhammad ga duk sunan in gane wannan ku da haka annabi isa ya ce ne ya muku albikir da zuwan wani manzo baya da ismuhu ahmad sunanki ahmad da ja'ahum da bayyana amma lokacin da ahmad ya zo musu da hujjoji bayyanannu قالوا هذا سحر مبين sai suka ce kai wannan sihiri ne dabo ne bayyana ne duk iya dare da haka ma annabin Musa an gane wannan ko Allah ya ce ko ku sai da mun yi wannan alƙawari da ku cikin al-Taura mun yi wannan alƙawari da ku cikin Injila idan wannan manzo ya zo da cikin ne nan za ku yi imani wa tansuranna kuma wallahi za ku taimake shi ku yaya da yaso Kamantar wanda zan yi kafa wula, in ka huni fasiku. A da samar wanda ya fi baya bayan zon wannan masu ya karya wannan alƙawarin bikin a saura ko in jira. Kafa wula, in ka huni fasiku. Su waɗannan kam lanle suna masu ɗibanciyata, saboda haka kenan. dukkan wani addini wanda ya zo gabanin musulunci an yi alkawari cikin littafin wannan addini da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzon Allah ya bayyana duk wani ne wata aqida duk mai wani addini da bai saki ya shigo musulunci ba to ba son koyi yake ba ya nemi wani abu ya da matsayin addini shi ba addinin Allah ba da haka aya ta kuma sai magana akan wannan tafikar tambaya Allah ya ce أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون شن ومن الدين أن أشي لما كم أميد الدين wani abu ba musulunci ba ake kokarin a ɗauke shi matsayin addini a ce addinin kaza addinin kaza addinin kaza wala hu aslama man fi samawati wal ardi to ku sani duk abin da ke cikin sammai na mala'iku da sauran halittun Allah wa'anda muka sanin da wa'anda ba mu sanin ba da dukkanin halittun Allah na kan doron da na cikin ruwa su dabbobin nan su ƙwarin nan mun gane tsuntsayen nan ta ji teku su kada su kifi su wane ne waɗannan suka tafi gabaki ɗayan to duk sun yi wuya da Allah sun musulunci suke yi suna yin musulunci ne ɗau'an bisa ɗa'a kamar mutum da aljan an ba mu damar mutum Allah bisa ganin dama in ka so ka ji abin da Allah ya ce in ka so ka saba wannan mutum da aljan aka yi ma wannan su ne sakalai ne mu aka ba wannan dama aka ce inna adaina usabira ma shakira wa imma kafura sauran ko dabbobi da kwari wa karha suna bauta ma Allah ne kila ba wai su zaɓi ba an gani wa inni shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tasahul tasbihahu babu wata halitta fa ce suna bauta ma Allah sai dai ko ne ba ku fahimtar saboda haka sun kuma su ka bauta ma Allah tilas sannan kuma ƙarshen al'amari ne wa ilaihi turja'un ki zuwa gare ne ake maida ku ki zuwa gare shi kuke tashi gobe kiyama saboda haka kenan ya ku musulmi ku tsaya ku riƙe musuluncin ku shine daɗi ya ku waɗanda ba musulmi ba ku taho musuluncin shine daɗi shine addini duk abin da bai ke ba addini bane inna dina inda Allahi al-islam musulunci ne kadai addini gurin Allah da haka masu Allah ya ce قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أبد منهم ونحن له مسلمون لا الله يقول كفئي مسلم يا محمد كفئي موسى مو مسلمين آمنا بالله من إيمان الله وما أنزل علينا من إيمان بأجل أتسوطر من القرآن wa ma unzila ala ibrahima mun imani da abin da aka saukar ma annabi ibrahim na suhufi ibrahim wa isma'ila da abin da aka ba annabi isma'il shine babban dan annabi ibrahim wa ishaqa da abin da aka ba annabi ishaqa shine kanan annabi isma'il da annabi isma'il da annabi ishaqa dukkanin ya'yan annabi ibrahim wa yaquba da abin da aka ba annabi yaqub annabi yaqub kuma shi kuma dan dan annabi ta haka ne Yi jikan annabi ibrahim ne wal asbaq da kuma abin da aka ba ya'yan annabi yaqub su goma sha biyu dukkan su annabawa annabi yahuda annabi dawudi annabi bunyamin annabi yusuf yana cikin dukkanin su ya'yan annabi yaqub ne annabawa ne Yi jikokin annabi ta haka ne tattaɓa kunnen annabi ibrahim allah akbar wa ma utiya musa da kuma abin da aka ba annabi musa na attaura annabi musa kuma jikan jikan jikan jikan annabi ya kogo ne tattaɓa kunnen ya wajen annabi ya cikin zura'a ɗaya ne ne wa isa da kuma abin da aka ba annabi isa shi ma cikin gidan ne domin mahaifiyarki maryam tana daga cikin tsatsar annabi haruna wan annabi musa duk dai dangi ne wallazi yuna min rabbihim kai mun imani da duk abin da aka saukar mu annabawa da ubangiji su mu kan musulmi mun yadda mun yi kauya la nufarriqu bayn ahadin minhum ba mu wala daya daga cikin annaba muka yin imani da shi ba dukkanin annaba mun gaskata su dukkan tafan da aka ba annaba mun yadda da su wani hali da mu musulmi mu ko masu yi kauya ne musulmi ne masu yadda ne ba su sallamawa ne zuwa ga Allah shi abin da Allah ya ce mun ne mun imani mun ɗauka Allah Allahu akbar to wannan shi ne musulunci mu ko musulmi haka muke kufa waɗanda ba musulmi ba kuma duk sun yadda waɗannan abubuwa musamman kun ne da dukkanin annabawa ba ku ware ko ɗaya ba ciki har da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ko kun ware shi su kam ga dukkanin alamu sun ware ko da sun yarda dukkanin annabawa to ba su yarda da shi ba <coughs> ko da sun yarda da dukkanin abin da aka saukar ma sauran annabawa to ba su yarda da abin da aka saukar maki ba suna da ja suna da magana a nan saboda haka a ce su ne ba sa son zama lafiya su ne 'yan ta'adda ba musulmi ba ne ɗan ta'adda ba musulunci ce ta akiya musulunci ne 'yan ta'adda kuma su ne suke ta'addanci mu mun yadda da annabawanku mun yadda da dukkan tafanku annabi Musa annabi Isa mun yadda bayan Allah ne na kwarai mutanen kirki ne abin da aka saukar musu da tafai daga Allah mun yadda ku ma ku ce kun yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah ne abin da aka saukar mai na alqur'ani littafi ne saukakke daga Allah ku ma ku ce kun yadda da wannan kamar yadda muka ce mun yadda da naku in ko ba aka bari to kun yi rabon kura mu mun yi naku ko ku iya gadi namu mu mun miƙa wuya ga abinda Allah ya saukar muku kuma ya sa ba ku yi wuya ga abinda Allah ya saukar mana ba sannan kuma ku suka duniya da kaɗa ba su musulmi ne ɗan ta'adda ba musulmi ba ne ɗan ta'adda ku ne ɗan ta'adda Allah ya ce ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نعم ومن يبتغ غير الإسلام دينا هو الدين مسلم في زمن من الدين duk wanda ya ɗauki wani abu wanda ba musulunci ba ya ce wannan abin to falai ya ku bada min ba za a taɓa amsar wannan abin a matsayin addini ba ko ma ne ne ne ya yi ilimi bai addini ba wa huwa fil akhirati lafazin kuma gobe kiyama zai tashi cikin asararru wannan abin da ya asara ce nadama zai yi gobe kiyama kenan wanda ya ƙara jaddada mana inna dina inda la ilaha illa da wa'annan ayoyin sama ne suke ganin bai halatta ba ka addinin yahudanci ko ka ce addinin kiristanci domin addini ayan musulunci ne kadai addini wasu ko suka ce a'a ba laifi ba ne don ka ce haka in ka ce addinin yahudanci ai ba cewa kai addinin Allah ba shi ko addinin musulunci shine addini gurin Allah in ka ce yahudanci ko addini ai da ma ka jingina shi ga inda suka jingina abun na yahudanci ne na kiristanci ne kaga ba na Allah bane da da an fahimta suka ce dan faɗa haka ba ku ne ina fat ina ganin dai kamar wani ta sauki ko yau dan ta ce addinin yahudanci to shi ke nan ai dama ba sai ta addinin Allah ba Allah ya taimake mu aya ta gaba كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الله أكبر wannan ayat aka ɗauko ƙarshen aka dawo da shi farko farkon sai ya koma ƙarshe a ce wallahu la ya'dil qawmal zalimina hakika Allah kan baya kire da mutane azzalimai kai ka ya hadin Allah qawto kai ma Allah da kire da mutane ko in suka kafirta bayan sun imani وشهدوا أن الرسول حقه فكشهدكم باب شكا الذي لم أتعيكوا بالكياني وجاءهم البينة كما قلت جسكا ذو مسلم أي ألا بريس ليد السبا أنت يمتع معنا يهودا ذات ممكن سني إيمان بأنجل موسى سني إيمان بأبن شكين التوراة وأكتين التوراة إن أقيم شارع ذوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم sun san da ita sun yarda da ita sun imani da ita sun shaida akan haka wa shahidu anna rasula haqqun sun shaida lalle annabin nan da aka yi bisharar shi a cikin attaura gaskiya ne zai bayyana kiristoci sun yi imani da injila ta annabi isa an gane sannan sun yi imani a cikin injilan nan akwai sai bishara da zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa shahidu anna rasula haqq sun yadda ke na mallabin nan da aka ce zai zo gaskiya ne a ja'ahum ya bayyana to sai ga annabin ya zo kuma ya zo musu da hujjoji ko in suka karanta suka tabbatar shi ne din ya zo musu da dukkanin alamomi ko in suka tabbatar da shi ne bayan kuma an yi wannan kafaru ba'al imani ne da suka koma suka kuma bayan da yi imani to kai fa ya ajilla hada qawman sai Allah ya tuje wannan mutane Allah ba zai taɓa da su ba kenan dan sun kafirce ne da gangan dama wanda ake tsammanin in ya kafirta zai dawo wanda ya kafirta ne ajita jahilci ta rashin sani shi yasa ya kauce ma hanya ne in ya ji wa'azi aka nuna mai hanya sai ya dawo amma wanda dama ya sani da gangan ya kafirta shi ka irin wannan wuya ya kire an wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah baya kire da mutane azzalimai me yasa kamakon su ulaika jazaa'uhum anna 'alayhim la'natu Allahi wal malaa'ikati wan nasi ajma'in ulaika irin waɗannan mutane jaza'uhum sakamakon su a gurin Allah anna alaihim la'anatullah sinuwar Allah ta tabbata a kansu wani mala'ika haka sinuwar mala'iku ta tabbata a kansu wannan su ajama'in sinuwar mutane ita ma ta tattara gabaki ɗaya ta tabbata a kansu subhanallah sai ko tsinuwar mutanen kai aka basu ita ɗaya sun halaka bare kuma har ta mala'iku mala'iku fa ba ta gulma ba ta ƙarya bakin da bai cin haram da su tsine wa wa'annan mutane kuma su ci nasara to kuma har da tsinuwa ta Allah ta tosan gaba ɗaya shi ma ya tsine musu a ce ga babu ranar gyarawa babu ranar dawowa cikin wannan tsinuwa kuma za su dawwama har zuwa wani lokaci خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون khalidina fiha suna madawwaman zama cikin wannan tsinuwa ta Allah duk wanda Allah ya tsine mawa ma'anai tsila cikin azaba kenan wannan azaba ta tsinuwar Allah da suke ciki la yuqafafu anhumul azabu ba a sauka musu azabu ba ta yin sauki wala hum yunzaru ko ba ma a sauraron su ba a jinkirtawa wannan shi ya nuna azaban la'ira azaban fa'ada azaba ce mai hauhawa yau irin azabar da ƴan wuta suka sha idan Allah ya kai mu gobe sai ta ninka irin azabar da aka sha gobe in Allah ya kai mu jibi sai ta ninka irin wasu da aka sha jibi in Allah ya kai mu gata sai ta haura kullum digiri ɗinka sama yake ba ƙasa yake ba kullum ƙaruwa take ba ranar denawa ko ba za a mutu ba an je kenan saboda haka Allah ya ce la yakfafu anhumul azab ba za a sassauta musu azaba ba ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yanzuru ko ba za a saurare su ba ma ko saurare ba su Allah ba sai dai kullum sauƙin abu tun kafin a mutu in an yi wani aiki to an samu sauƙi a cikin zuwa aiki إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا to sai dai kurum wa'in suka tuba suka dawo suka shigo musulunci suka kyautata a cikin musuluncin min ba'ad zalika bayan sun yi wancan shirme bayan sun yi wancan shirbici in sun tuba wa asadahu suka kyautata aikinsu to fa inna allaha ghafurur rahim illa mai gafara ne mai jin kai ne sai ya gafarta musu sai ya azaba gobe kiyama sai su samu cikin ni'ima Allah ka ni'imta mu Allah ka fito ba mu aya ta gaba Allah ya ce innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika hum ad-dallun na'am to ga kenan an ce sai dai wa'in suka tuba suka kyautata aiki to su Allah yana gafarta musu sai kuma wata aya ta biyo baya akan wannan kamar tana karo da wata ta Allah ya ce innal ladina kafaru lalle wa'in suka kace ce ma annabi Isa su da yahudawa har suka yi yankunan kashe annabi Isa din ba ada imanihim bayan da sun yi imani da annabi Musa sun yarda da abin da Allah ya saukar zamanin annabi Musa amma zuwan annabi Isa suka kafirce mu annabi Isa sun mazado kufara sannan suka ƙara kafirci akan kafirci da suka ƙara kafirci kuma da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga su kafirci su shiru biyu ne sun kafirce ma annabi isa sun ƙara kafirce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ire-iren waɗannan mutane lan tuqbal tawbatuhum ba za a taɓa karɓar tubarsu ba wa ulaika kuma kuma waɗannan su ne ƙasashe. sai aka kenan can an ce za a karɓi tuba nan kuma an ce su mutane aka ce ba za a karɓi tubansu ba wata ta canja wata na cikin ayoyi ko hukunce hukuncen sun yi karo da juna kenan ba su yi karo da juna ba kuma wata ba ta shafe wata ba dukkan su muhakkamai ne suna aiki Ko wata aya kuma akwai inda take na ta aiki waccan ana magana in mutum ya tuba cikin hayyace ce to babu shakka Allah yana karɓar tubai wannan tana maganar in mutum ya tuba bai tashi tuban ba sai da ya kai gargara ya gaba gaba ba baya mutuwa ta karatu misali ciwon ajali ne ya biya ta kama ki yake da yakinin wannan ciwo fa da wuya ya tashi to a lokacin ya ce na tuba ya Allah da irin wannan tuba Allah zai karɓa Allah zai karɓa ba a gafarta musu ina fata mun gane filin wa'annan ba a gafarta musu barawo ne sata yake yana sace kayan jama'a sai ran nan ya gurgunce zai iya gudu in ya ɗauka an gane wani ko ya tafi yanzu na tuba tuban mazuri kenan dan ba zai iya bane an gane wannan ko yau wani aikin ma sha aiki. sai dukiyar da yake aikin ta ƙari. ya tsiya ce ba kuɗin da za a je a sai kasan kasan na giya a sha ya je ya shafa ya shafa babu ita ce duk ne zana tuba an gane wannan ko sai eh, bai tubanci ba an gane aikin aiwa ta aiki yake ta yi har sai da ya kai ya tsufa ba mai san hijima da su. duk gudun shi ma'aiki ya zama kwaki kwara zai iyawa da ya tabbatar da ba zai iya ba sai ya dawo ta tuba ire-iren waɗannan tuba baki su ne Allah ta baraka wata ana baya amsa Allah yana amsa tuban mai tuba ne a lokacin da mai tuba ya tuba ta yana cikin hayyacin tun yana da damar da zai iya ci gaba sai ya ce ya tuba a lokacin to a lokacin Allah yana karɓar tuban shi shine wata aya ta sama take magana wanda ko sai da ya kai intana lokacin da ko an ce zo kai ci gaba da aikin naka laifin ba zai iya ba ko sai da ya kusa mutuwa sannan ne ya ce ya tuba to Allah zai karɓar irin wannan tuba shi ne wannan aya ta biyu take magana mun gane bambanci Allah ce mu kiyama to mu je mu ji mala innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbal min ahadihim mil'u al-ard dhahaban wa law ibtada bihi أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين نعم، تسألنا يا كاوكم مقفين أخو إيه إن الأخ حسنك مسلم ما بقصوا ضمبا ما رسلت بألا مرس دمتوا با تنكي جارة جارة تو حسن مسلم ما بقصوا ضمبا تو كل مقيته الله يسير إن الذين كفروا للي وإنك كاتب كيما أن محمد صلى الله عليه وسلم suka كيما ce ma محمد da فيه. wa matu wahum kuffaru har suka mutu suna kafirai ba su tubu ba har suka mutu to a ranar alkiyama sanda aka taso da su daga cikin kaburbura za su ga makomar take wuta a wannan lokaci ne za su yi yunkurin tuba da sai Allah ba san abin haka ba to yanzu kan mun tuba to kalai ya kubalo min ahadihim mil'ul ardi zahaba ba za a cikin duniyar nan ba na zirariya da kaddarawa bisa ƙaddarawa da suna cikin duniya na zinariya to Allah ba zai amshi wannan ba wala ba da shi ko da su ne fansakon su da wannan Allah ba zai amsa ba Allah ba zai amsa tuban ba ba zai amsa fansar ba an gane wannan ko domin za a nuna musu azaba a lokacin da su kokarin su sun tuba kamar yadda Allah ya faɗa cikin wata aya ce walau tara idda mujrimuna nasa sura usahum عند ربهم ربنا أبصرنا كفر أزوى لكم آية يا الله منكم ينزمون كذاك منكم يا ذاك ga الجرمين لما سن فير دفع جبهة أبنجيش سبوا بكيانا sun ga sun yi abin da ba daidai ba suna masu nadama suna ya ubangiji yanzu kan gani farji ina a mai da mu duniya na amal gairar da zai kulla na amal za mu aikata wani aiki sabo ba irin wanda muka yi da ba sai sun an gane wannan ko Allah ya kyauta saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba za cikin duniya ba na zinariya ko da ji takaddara sun zo da shi wala da shi ko da za su kai kansu da shi ulaika lahum azabun alim irin wa'annan suna da azaba mai radadi wa ma lahum min nasir ko ba su da wani mataimaki wanda zai taimaka ya ana wannan azaba aukuwa gare su alaskariya malam yake wala ma bayyana Allah gairar islami la yuqbalu dinan yayin da Allah ya bayyana muna su wani abu wanda ba musulunci ba Allah ba zai taɓa karɓar su matsayin addini ba wa anna man mata ala kufrin cewa kuma duk wanda ya mutu yana kafiri la yuqbalu minhu fida'an ba za a ci fansarki ba mahama kasura wa kabura shi yawanta duk girmanta lil amwa daga cikin dukiya to zakara fi ma ya asi sai Allah yake bayyana mun aya ta tafi ya muslim yuqbalu minhu islam shi musulmi ana amsar musulunci ana aba aba da cikin musulunci walaki to sai da ku sani ya ko musulmi A atammul islamu akmaluhu ake fitar musulunci ake kammaluwar musulunci la yakunu ba da taba kasancewa ga mutum ba illa bi fa'i karatul amwal sai in yana ciyarwa yana bayarwa cikin dukiyar shi da abin da ya fi so kuma yana badawa fi sabilillah idan neman yardar Allah Allah ya ce ni لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم lan tanalu jarra ba za ku taɓa samun ladan abin da kuka yi na alkhairi ba ba za ku taɓa samun ladan sadaka ba har abada hatta tun fi ma ta hibbon har sai kun ba da abin da kuke so ba wanda ba ku so ba ba tara za ku bada ba ba irin wanda ba ku so ba ba abincin da ba ku so farkaci farkaci shi za ku ɗauka ku bada ba ko wanda aka ci aka rage ba mai riga na ku tattara ku bada ba ku bada wanda kuke so ne ku bada wanda kuke so mai daɗi cikin sutura ce ku bada irin wacce kuke so irin wacce kuma za ku iya sanya irin ta ku fito cikin jama'a an gane to sannan sai ku samu lada ku sani wa ma tun fi ƙoƙi ta duk abin da kuka tsira ko ma ne ne ne inna allaha bihi alim allah fa yana sanar da shi fa yujazi alayhi kuma da shi zai muku sakamako in kun ba da mai kyau to Allah ya san kyau kuka da. zai satanta muku gobe kiyama da mai kyau in kun ba da mummuna Allah ya san wanda kuka da. shi ne za a ajiye muku gobe kiyama shi za a ba ku wannan abin da kuka da, gobe kiyama da shi za a yi muku sakamako saboda haka ya rage naku masu badawa in kuna so ku ba da kyakkyawa in kuka da kyakkyawa so ku ba da kyakkyawa in kuka ba da mummuna kada ku taɓa tsammanin gobe kiyama za a ba ku kyakkyawa kama ta dini ku dali wa kama ta umar ku ji zaɓo kama abin da kuka shuka shi za ku girba duk abin da kuka aikata shi ne za a aikata muku Allah ya taimake mu da haka in mun tashi aikin alkhairi to mu da abin da muka fito sannan kada mu manta karatunmu na baya la yattabi'una ma anfaqu mannan wala ada kada mu bi bayan abin da muka bada fi layi da gori ko da cutarwa da waɗansu maganganu marasa daɗi da goran ma waɗanda muka ba to kada mu yi wannan in mun yi wannan ko mun ɓata ladan mu kenan nan ma ba za mu taɓa samun ladan sadaka ba aikin alkhairi yana da shirɗa aƙalla manya guda uku waɗanda sai an cika su ne ake samun ladan na ɗaya shi ne wanda wannan aya ta karantar da mu ba da abin da kake so in ka ba da abu mara kyau wanda kai kanka ba ka san kire shi to Allah ba zai amsa ba ya baka lada bai zama alkhairi ba ya zama sharri gare ka na farko kenan na biyu sai in ka ba da kuma ba kai wata bakar magana ba ba ka nemi ka tsora ma wanda ka ba wani nauyi ba in ka ba da da asalin so kake kuma sai ya zo yana da jofa yana nagode? gode na gode sun na sai ka ji daɗi a ransa in ya yi haka ba kuwa sai ka ce gobe ka ƙara baki to nan ma Allah bai karɓa ba domin ba dan Allah ka bada ba an gane wannan al'ukun shi ne sai in ka bada da kyakkyawan niyya ka bada dan Allah dan neman yardar Allah innama nut'imukum Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura muna badawa dan neman yardar Allah ba neman wata godiya daga wajen ko kowane aiki Allah ka taimake mu ka ba mu ikon yi domin neman ka ya Allah to yau shi dan ya dinga shiga cikin zukatan mu cikin aiki ne na ɗan uwa na zumunta cikin aiki na fi lafi kai wani abu ne wanda kai domin neman aljanna sai yake dane tarwaita maka to dan ne ba za ka so a ce kai ne kai ba ai ya kamata mutanen unguwa su san kai ne kake kaza din nan ya kamata ƴan uwa da dangi a san kai ne kai kaza din nan kai ne mai kaza mai kaza wai dan dai a ce kai ne aiki ce din ne wannan Allah ya kai mu aya ta tafi za ta bamu labarin wani da kike ne wanda banu isra'ila suke kokarin kawowa wanda ya faru a zamanin annabi yaqub annabi yaqub amincin Allah ya tabbata a gare shi dan dan annabi su haka ne shine ko baban su annabi yusuf to yayi wani ciwo da ya ciwon sai yi Allah alkawari cewa ya Allah in kawar warkar da ni na yi alkawarin ba zan ƙara cin naman raƙuni ba ba zan ƙara cin nonon raƙuni ba sai Allah ya ba shi lafiya har haka sai ya daina cin naman raƙuni ya daina cin nonon raƙuni to lokacin da aka yi magana cin ta baya cewa annabi ibrahim ba bai hude ba ne ba kuma kirista ba ne ba musulmi ne har aka zo da hujjoji da suka nuna tabbas musulmi ne ina fata musamman da karatun ba to sai yahudawa suke cewa musulmi to in ko haka ne kun ce annabi to kun ga ƴaƴan ma ma kenan da jikoki har sai annabi ya koma din musulmin ne kenan musulmi suka ce eh haka ne mana din musulmi ne suka ce to ƙarya kuke ku ga ki ai kuna cin naman raƙumi ga su kuna cin nonon raƙumi alhali cin naman raƙumi kin nonon raƙumi haramun ne ga zuri'ar gidan annabi ibrahim ba ta cin raƙumi ba ta cin nonon raƙumi sai allah ta baraka wata ala ya karya ta sai sai ku bari ku jin da abin yake shi ya kuke ga nan zuwa kullu tawami kana hillan libani bani ila illa ma harrama isra'ila التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين نعم، الله يقول كل تعالى كوما ونئلهم أبنتي كان إلا لبني إسرائيل على اللي بني إسرائيل da raƙumi cin nunan raƙumi ya halatta ga yahudawa su naman raƙumi su sha nunan illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai dai abin da shi kanshi annabi isra'ilu ya haramta ma kanshi kun sunan annabi yaqubu kenan annabi isra'ilu isra'ilu sunan annabi yaqubu ne sunan shi kenan an gane wannan ko dan haka ƴaƴan ake ce musu banu isra'ila ƴaƴan annabi isra'ila shi annabi harshen sun ibraniyanci ma'anar isra'ilu shine abdullahi bawan allah abdullahi bawan allah ake ce banu isra'ila ya'yan bawan allah an gane wannan ko to shi annabi isra'ilu shine annabi yakuba ya haramta ma kai cin nuna raƙumi cin nuna raƙumi cin nama raƙumi sanda ya ya kiwo ya ma'ala a wannan kuma wannan fa'ad ya faru ne min da an tunzila at-taurat tun kafin a saukar da a taura domin a taura an saukar ita ne ga annabi Musa to tsakanin ko annabi Yakubu ma da annabi Musa shekaru da dubbai ba ɗaruruwa ba ma shekaru da dubbai sai da annabi Yakubu ya wuce da shekaru dubbai sannan annabi Musa ya zo sannan aka bar shi a taura kun gani ya za ku ta cikin a taura haramun ne abin nan a ci naman raƙumi ko a canin nan raƙumi ga zo a gida annabi ibrahim in kuma kun ce ba haka ba ne kun ce da gaskiya ko to ka ce musu fa atu bit tawrati to ku zo da at ku kawo at ta fataluha ku karanta ku nuna gurin in kun sun ke ne in ku ne masu gaskiya in dai da gaske ne zuri'ar gidan annabi ibrahim ba su naman raƙumi ba ba su cano nan raƙumi ba to ku kawo a taura ku karanta mana mu ina ayar take a cikin wata sura ta taura suka kasu zuwa da ita ba su kawo ba ke nan sun kirkiri ƙarya sun jingina ga Allah to me hukuncin ku wanda kirkiri ƙarya sun jingina ga Allah ga kinan zuwa فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون Allah ya ce fa man iftara ala Allah al-kadhiba duk wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ga Allah min ba'd zalika bayan wannan hujja fa ulaika humul zalimun wa kakka wa innan suni azzalimai sun tabbata azzalimai masu kirkira ƙarya suna dinginawa ga Allah shi ko Allah tabaraka wa ta'ala kullum abin da yake tabbatarwa gaskiya ce duk abin da ya zo daga Allah gaskiya ce karara jiki. da haka ma'ayar tafi Allah ya ce kun sadaqa Allah fattabi'u millata Ibrahim hanifa kana min al-mushrikin Allah akbar Allah ya ce kun faɗi musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka ce sadaqa Allah Allah ya faɗi gaskiya ake duk abin da Allah ya faɗa cikin Qur'ani shine gaskiya tabbas duk mai jayyar Al-Qur'ani to ya kawo hujja sun kuma kasa kawo hujja dan haka ya ku musulmi wattabi'u millata ibrahim hanifa ku bi addinin annabi ibrahim ne shi shine addinin musulunci addinin Musulunci nan shine addinin annabi ibrahim to ku bi sau da kafa kuna son hanyar annabi ibrahim وما كان للمشركين حقيقة الذي إبراهيم bai zamo cikin mushrikai ba saboda haka ba ruwanki da yahudanci ba ruwanki da kiristanci annabi ibrahim musulmi ne ƴaƴan shi annabi isma'il annabi ishaqa musulmi ne Jikanki annabi yaquba musulmi ne Ya'yan jika su annabi yusuf musulmi ne jikokin jikoki su annabi musa su annabi haza musulmi ne haka abin ya taho har zuwa kan annabi isa dukkan su musulmi ne dukkanin hujjoji sun tabbata akan wannan da yahuda suka jina a kure da suka sake koma wani sai dai sun kawo da cikin musulunci suka ce to ai to mun ji wannan to amma kuma da kuke ta kama ɗakin ka'aba kuna ce annabi ibrahim ne ya gina ki nan ne alƙiblar ku kun fi kowa daraja ko ke da abin da annabi ibrahim ne? to ai kuma ga bakin makadisi masallacin birnin kudus ya fi ɗakin ka'aba daraja annabawa da yawa sun zauna a birnin kudus annabawa da yawa sun yi sallah a wannan masallaci na birnin kudus shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallam sanda Allah zai kira shi zuwa sama a yi munajati da shi kai ba tafi aba ya tafi ba sai da ya zo kudus saboda haka kenan birnin kudus ya ci birnin maka daraja masallacin kudus ya fi masallacin maka daraja sai suka koma kuma suna faɗin wannan suka koma suna wannan rara jefar dan su rike da dai kwakwalwa in suke masu ƙaramin ilimi sai Allah ta tabaraka wa ta'ala ya maida musu raddi a nan ma ya ɓata wannan da'awa ta su sai ya ce ne inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin Allah ta wa ta'ala ta ko bari ku ne inna awwala baitin farkon daki farkon gini wanda ya soma tsurowa kan ƙasa wuri adin nasu wanda aka so mu aje wa mutane lillazi bi bakkata shi ne wanda yake cikin kwazazzaban bakka din nan asalin sunan makka kenan bakka tana da ma'anoni guda biyu ita bakka din nan asalin kwazazzabo tsakanin duwatsu can dutse can dutse can dutse to ɗan ramin da ke tsakanin ana ce mai bakka an gane wannan ko kuma bakka wanda ya gagara gagararri wanda ya karye wuyayen makiya shi ma ana ce ne bakka ya bukku an gane wannan ko to kowace ita makka tana iya ɗauka domin tsaka tsakin duwatsu take tsakin manya-manyan duwatsu take makka kusan ko ina duwatsu ne idan haka ake karanta makka daga baya ta koma makka ya fata mun gane to wannan ɗaki da ke cikin wannan kwadazzaban duwatsu na makka shine farkon ɗakin da ya so mu tsirowa kan ƙasa mubaraka taki ne mai albarka wa hudan da alamin kuma kiriya ne musamman ga talibai a mutane ga kowa da kowa wannan ɗaki na bakka sai nan da Allah ya halitta duniya sai nan da Allah ya kintuɗa wannan ƙasa sannan Allah ya sa mala'iku suka fara samar da wannan ɗaki wannan ɗaki duniya wannan ɗaki na Ka'aba shine tsakiyar duniya duk inda kake a duniya to wannan guri shine tsakiyar duniya daga nan in kai kudu shine abin da za ka yi karewa kai ka ƙarshen makwarar duniya ana fata mun gane Allah ya sa mala'iku suka su mun kira wannan daki shine cijiyar duniya daga nan duniya ta faru shine farkon daki a rayuwa yau da kullun yau da kullun suna duniya ba kowa ya rushe ya rubuce. da Allah tabaraka wata ala ta saukar annabi Adam daga aljanna da hawa'u din nan kan da suka ci ƴaƴan itatiyan nan sai aka sauko da annabi adam daidai inda makka take yau ita hawa'u aka saukar da ita daidai inda garin jidda yake yau wannan ne yasa Hausa yake ce ma hawa'u mai jidda an gane wannan ko suka tafi yawon neman juna Allah ya haɗa su a kan daidai dutsen arfa wannan dutsen arfa jababar rahama wajen ɗan alamar na ɗan lirɗin da aka sa tsakiye daidai nan annabi adam suka haɗu da hawa'u suka gangaro suka dawo suka zauna a nan garin makka a nan suka yi rayuwarsu nan makka haka da inna wannan ɗaki yake dan suka gama rayuwarsu to a lokacin Allah ya sa annabi adam ya sake jaddada ginin wannan ɗaki ya gina ba mutum ya cike ya zauna ba ya gina shi ne matsayin wata alama ta na Allah shi'ar min sha'irillah wata alama daga cikin alamomin gurin addini sai haga wannan ake cikin asalin duniya sai Allah ya koma nuna wa shine gurbi shine asalin gurin addini duk wanda ya gina shi ya gina shi ne ba dan zama ba ya gina shi ne dan addini haka annabi adini ya sake gina shi a matsayin gurin ibada gurin addini to haka duk annaba suka biyo bayan annabi adam sun tadda wannan ɗaki to ake ko ka zo yanzu kana ce mana jikin al ta ci wannan ɗaki daraja sannan Allah ya kare shi wannan ɗaki daga sharrin makiya tun da ake a duniya duk rikicin da aka yi a duniya tun da duniya take wannan ɗaki akwai ne ba a taɓa samun wancan ta'adda daga waje ya kawo ma wannan guri ayyata nasara ba tun kafin musulunci har zuwa yau mun tuna magana abar haka da ya yunkuro zai yi ɗakin ka'aba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fi a ce ubangiji a ga ubangiji da mutanen biwa ba alam yaj'al kaydahum fi qarbi haka sun ya maki su cikin fata qarni wa alqad alaihim khayran abadi aka ayyuko musu tsuntsaye jama'a jama'a qarnihim bi hijatin yasjil suka jibbe su zuwa tsurkon kwanin wuta faj'alahum ka'asfin ma'akum suka mai da su kamar karmani wanda dabbobi suka cinye suka tattaki abara ne, sarkin yaman wanda yayi yunkurin zai je tsakin ka'aba din ya tafi mutanen da ke gurin a lokacin suka gudu suka ba shi guri wallahi bai kai gurin ba tsakanin shi da gurin gurin da aka hallaka shi yana nan in ka jar mina kafin ka shiga makka kan hanya wani ɗan kwazazzabo Sannan Allah baraka wa ta'ala ya kuma musu fakon kwani na wuta ake daga daga da an gani ko ba su kai gare shi ba to ka gani kafiran da sun kafin musulunci sun yi yunkurin ganin bayan ɗakin ba su ga bayan shi ba na yanzu ma sun yi yunkurin su ga bayan ɗakin har yanzu yana nan a ce wannan yake nuna wannan guri da sai da mutum ba masallacin birnin Qudus ai ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba an sha mutane Muktinatar wani sarki daga Romawa wato sarki daga cikin Turawa ya taɓa cin birnin Kudus inda aka rushe masallacin aka mai da gurin bola ana zubar da kannuka gawacin kannuka wajen ke shekara arba'in ne a haka an gane wannan ku da zai sauran sarakuna da yawa waɗanda suka ci birnin Kudus suka rushe masallacin yau ɗin nan ba gashi ba Yahuda sun amince daga hannun musulmi yau birnin Kudus hannun wa yake hannun isra'ila yake har ma amerika ta yadda ya zama headquarter isra'ila ba haka bane ba to yau wata kafira wata kafira kasa ta ce yau ta mamaye birnin makka mana mu jikin wata kasar turar ce ta yadda wata kasa ta mai da birnin makka ya zama headquarter ta ba zai taɓa yiwa har abada ake kun ga kenan Allah ya tsara wannan ɗaki fiye da birnin Kudus fiye da masallacin Kudus wannan ɗaki kenan ana nuna yana da daraja fiye da na birnin kudus na fata kuna fahimta sannan daɗawa da ƙarau har gobe har jibi wannan ɗaki na ka'aba in Allah ya sa ka samu zuwa marka ko umara ko zuwa aikin hajji ka lura da kyau da gani babu yanda za a yi ka ga wani tsuntsiyar saman saman ɗaki ne zai kwarar ya wuce haka ba yanda za a yi haka tsuntsiya ne duk a tsaya a raya za a tsaya tsuntsiyar ba su inda su jikta tsakani sai dai ta su amma ta tsakiya ne a tsutsun da ke ji na gurin dabbobin da ke ko kusa da wannan ɗaki musamman tsuntsaye suna cikin aminci to bare ko mutane yau in Allah ya kai ka lura yan tabarun da ke gurin ba sa gudun mutane ba sa gudun tsuntsayen da ke gurin ba ruwan su da kai saboda ne sun tabbatar suna cikin aminci na ƙudurwa shi ma haka ne ba haka ba ne ga zai bambanta bambanta nan da dama na ji wani malami na zamani masu leƙe-leƙen kimiyya ta zamani an gane wannan ko ban san irin yadda ɓangar ilimin nasu yake da kenan bayani dai na je na halar ke rana. ya ce kowace shekara ranar 28 ga watan biyar watan ne wannan watan ke da mako da muke da shi nan matsuwa ta zo daidai da zama mun kai isar kafar gare shi sauran kwana biyar shi ce nan kuwa magana ta kare to dai abin da yake cewa jirgin ikirin da takwas ga watan biyar da karfe goma da minti hamsin da takwas na safe in ka daga ido ka kalli rana sai dai inda ka ga rana ɗin to suna tsakiyar ka'aba ne a lokacin in gane wannan ku in za ka iya kallon rana a daidai lokacin duk inda ka ganta to nan sai ka'aba take an gane wanda ko karfe goma da minti hamsin sha ɗaya saura minti biyu na safe a Najeriya wani ko ai mana ɗan Najeriya ne yake faɗi An gane wanda ko Allah ya kai mai da kwanar biyar ɗin baka manta ba ka duba daga nan za ka gane sai sun ina ka'aba take An gane wanda ko yana wannan magana kan kokarin da ake wai masallatai a rurrusa masallatai dole a yi saiti Sannan a cikin kalli ka'aba ko wasu masallatai ba ka ka'aba ba shi akan abin da yake bayani kenan har ya zo da wannan duk na zamani ya tabbatar musu da wannan amma dai waccan magana ta amai da masallatai a gyara a yi kuskure ba daidai ba ne shi aka yi kawal ba na hawa ba Wanda wajajen shi aka ce ba sai ce shi ba ina fata mun gane to da waɗannan abubuwa duk bayani sun zo ne kan cewa a nun ɗakin ka'aba ya ci masallacin birnin kudus daraja duk da masallacin birnin Qudus shi ma masallaci ne mai daraja amma dina ta ya fi daga nan sai na Madina na birnin Qudus shi ne na uku a duniya an kana wannan ku Allah ya taimake mu da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in awwala baytin lil qur'an lin nas farkon lakin da aka sanya mutane a duniya allazi bi bakkata shi ne wanda yake a bakka din nan mubaraka akwai albarka da akwai kiriya lil alamina ga mutanen duniya kuma abin da ke nuna gurin addini ne ba gurin zama bane ga tunan aya ta tafi فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله أكبر Allah ya ce fihi a cikin wannan ɗaki ko a inda wannan ɗaki yake cikin birnin Makka ayatun bayyanatu akwai ayoyi akwai hujjoji bayyanannu masu nuna cewa gurin nan gurin ibada ne masu nuna cewa annabi ibrahim ya gina gurin ne don ibada daga cikin ayoyin akwai makamu ibrahim tsayuwar annabi ibrahim wani dutse yana nan kusa da wannan ɗaki na ka'aba har gobe dutsen yana nan a kan dutsen nan akwai sawun annabi ibrahim sawun ne hakikatan cikin duniya kuma an yarda wanda annabi ibrahim ya taka wannan dutse ne a lokacin da yake gina ɗakin ka'aba to yana da alama sai ke nan mai nuna wannan guri shine guri ibada nan annabi ibrahim ya ibada nan annabi ibrahim ya gina dan ibada ku nuna mana wannan guri a birnin kudus inna za mu ga sawun annabi ibrahim babu ko kabarin annabi ibrahim da ke falastino shi ma kintace ne zato ake yana gurin ba tabbas bane ba yana nan garin ake cikin Hebron yankin yammacin kogin Jordan akwai masallacin da aka ce ana hasashen kabarin annabi Ibrahim yana gurin haka hasashe ne ba tabbas amma wannan ko tabbas ne tawiki ne kamar da talabu wanda ya shiga wannan birni na makka wanda ya shiga hurumin makka kana amina ya zama amintacce yi talace muku hatta tsuntsayen da ke gurin sun tabbatar suna cikin aminci ba sa gudu duk tabbat da ke cikin gurin ta tabbatar suna cikin aminci ba ruwansu da gudun mutane haka mutane ke cikin gurin sun tabbatar suna cikin aminci yau ka je ka gani da an ce an kira sallah kamar nan da an kira sallah magariba duk masu shagunan nan ba mai kulle tagun. sai dai ka dan rataye ɗan gari alamun baka nan ka tafi masallaci <laughs> sai eh, ka ta ɗan gari alamu wani ne duk in ya zo nan ya san baka nan ne sai ya sai ka dawo sai ka fi daga masallaci in kai da wannan ko saboda haka man da kalahu wanda yake ga wannan wuri kana amina ya zama amintacce saboda haka kenan walillahi alal nasi hajjul baiti ziyartar wannan ɗaki wajibin Allah ne akan mutane al mutane su ziyarci wannan ɗaki ziyara hajj ziyara musamman ziyarar ɗakin Allah Allah ya wajabta mutane su ziyarci wannan ɗaki amma fa ba kowa da kowa ba manusta ilayhi sabila ga wanda ya sami iko ga wanda ya sami iko da wannan ne sai ya zamo wajibi a kan musulmi ɗaya daga cikin cikakken musulunci ziyarar wannan ɗaki a aƙalla sau ɗaya a rayuwa a aƙalla sau ɗaya a rayuwarsa amma da sharadi man sa ilaihi sabila da wanda ya sami iko ne ikon annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara mana menene ikon yace azadu wa rahila yace guzuri da abin hawa in ka mallaka cikin take ka mallaka kudin guzuri da dan abin da ka bar mu iyali a gida to ka sami iko maza maza ka tafi makka kada ka tsaya wani inda inda an gane wannan ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana wanda duk Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mu abin zuwa makka ya hore miki guzuri ya hore miki kuɗin abin hawa sai ya noce bai sai aikin hajji ba har yake kala biyar a haka to akwai alamun zai mutu da yahudi ko zai mutu ba gari akwai alamun zai babu alkhairi a rayuwa ya ta aje da mako mako aje da mako an gane ba sai ka rufa kata da kai ba Kin dai ga abin da zaka ci ga abin da ka bar mu iyali ga kuɗin tikiti ga lafiyar jiki ka samu ka je abin da ya rage maka kuɗin samu hanya ka tafi Allah kai mu wannan guri wajibin Allah ne akan mutane su ziyarci wannan daki ga wanda ya samu iko wa man safara wanda koyi ma Allah gutulci Allah ya baki abin da zai je wannan daki ya loke yake zuwa fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin Allah ta mauda ne daga tuta da kai ko ka zo ko ka da Allah ta ka zo baka fitar da addinin Allah da komai ba in zaman sama garin ku kudin za su kare sai kuma me daga nan an gani saboda kar a tsaya nuko ko kar a tsaya wani keduwa kar a rika sai baɗi sai baɗi wancan a zaran ka samu sai maza maza a je ka sauke ne da zaran ai wato dama ta samu sai maza maza ka sauke ne maza maza ka je ka aikin haji Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa Allah ta baraka wa ta'ala kai mu wannan guri na aikin haji Allah ta ayyukan alhazai da sauran ayyukan bayan ka na kwarai ina da alamun za mu dakata a nan kenan sai in Allah ta baraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu sai aya ta inda takwas kenan ko Allah ya taimake mu Allah ya kai mu gobe Allah ya ba mu karfin gurin aikata abin da muke karantawa ko muke jin ana karantawa Allah ta ta wata ala ya zauna da wani kasar mu lafiya ya ba mu karuwar arziki da kwanciyar hankali irin kwanciyar hankali da arzikin da ka baza a saudi arabia ya allah ka kawo mana su irin shi najeriya ko ma samar irin wannan allah ka wanda na ƙasar samu lafiya allah ka kawo mu zama lafiya wannan ƙasa da tintinu da rikin mu allah ka kare mu ya allah allah tabaraka wa ta'ala ka san mu. allah ka sa da barka cikin bukatunmu ka biya mana Allah ta baraka wata ala ka san abin da muke tsoro Allah ka kare mana abin da muke tsoro kai mana makirin ya Allah Allah ka bamu kyakkyawar rayuwa a duniya ka ba mu kyakkyawar rayuwa a lahira ka kirtar da mu daga azabar wuta ya Allah zai tambaya ba tambaya sai mu huta kenan Allah ba mu dacewa Allah amsa addu'o'in mu Allah ka karɓi addu'o'in mu ya Allah اللهم أنت أمتنا بدعائك ووأتنا بالإجابة ندعوك كما أمرتنا وزنا كما وقتنا كلا سبحانك اللهم بحمدك نسأل الله إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك فتقبل منا إنك أنت الغفور الفاتح بسم الله